sai da ya yi isha'i sannan ya shigo gidansa ya ce ma'aliya ta fito da abincin nan ta shirya su don nan zai kira su duka a ci sannan ya yi amfani da wannan damar ya haɗa kansu ta ce hakan ya yi ya fito ya ce da mai gadi ya rufe gidan kawai sannan ya nufi gurin na fisa don ya fi tunanin za ta fi bashin matsala ya ce ta zo sashen aliya ta ta rai sai kamar bai lura ba ya fita yana shiga gurin amna ta idar da sallah ya ce ta taso za su ci abinci tare a gurin aliya ta kalle shi menene ya ce gurin aliya za mu je honi saboda ina son yi magana da ku sai ko ta taɓe baki ya haƙuri honi ban rena ka ba amma gaskiya ba zan iya zuwa gurin wata ba ya isa gurin ta ya kama hannunta haba honi aliya ta fa girme ku ta ce wannan ba matsala ta bace amma ba zan je ko ina ba zai ƙara magana ta ce honi ba na son muna yin jayayya please tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya juwa zai fita ta ce yawa honi menene labarin yarinya ta hudu da muka je dina da ita nan take ya ji yawun bakinsa ya ɗauke ya dube ta ya ce labarin yarinya yana da tsawo ta ce gajarce mun don in fita a duhu ya ce to ita ce mace ta hudu na aure ta ne don in taimaki rayuwata in cece ta amma ba don so ba ta tsura mishi ido sannan ta ɗaure fuska ta ce aurenta shine taimako na ƙarshe da za ka iya yi mata in ba haka ba za ta mutu ya ce honi shi yasa na ce miki labarinta mai tsawo ne don ya da zancen ya ce to za mu iya zuwa ɗakin ki mu abincin Ta ɗaga kafaɗu in kun ga dama ina yin maraba da ku yana fita ya sauke ajiyar zuciya ya koma gurin nafisa ya ce ta zo ɗakin amna salma ma ya same ta ta idar da sallah ya kira ta ya je gurin aliya bai ɓoye mata yadda suka yi ba ta ji haushi amma sai ta nuna bata ji ba ta ce muje durkusa ma wada ba gajiyawa ba ne sai ka tashi da tsawonka duk sun gigita da ganin falon amna salma kuwa kasa shiru ta yi ta kalli amnar wadda ta kwaso cokula ta zuba a cikin tren da ke kan dining ɗin da za su zauna ta ce anti gaskiya ɗakin ki ya yi kyau za mu iya leƙa sauran ɗakunan aliya da nafisa suka kalle ta da sauri har nafisa ta kasa dannewa ta ja tsaki amna cikin magana ta can ƙasa ta ce sosai kuwa ku shiga ko'ina. har salma ta miƙe shatima ya ce jira mana a ci abincin dama ya so hucewa salma ta dube shi tare da faɗin tam tamkar shatima ya sani amna shawarma kaɗai ta ci sai madara nafisa ma kaɗan ta ci da alama ita ba mai cin abinci ba ce duk da hadda kishi da suka gama ya ce su koma kan kujeru yana da magana da su ya ce wa zai buɗo musu da addu'a Salma ta cafki don sun saba yin addu'a in an je gidan gaisuwa ko taya munna daga islamiyarsu Sai dai shi ne ya karasa addu'ar da fatan Allah ya ba su zama lafiya ya haɗa kansu. Ya ce to yana son sanar da su kamar yadda suka sani Aliya ce uwar gida don ta ɗan girme su. Yana son su ba ta girmanta. Ita kuma ya ja hankalinta da cewa ta yi musu adalci. sannan ya ce dukkan su ga amanar salma yarinya ce kankanuwa yana son in ta yi ba daidai ba su sata a hanya ita kuma ya ce ta bi kowa sau da kafa ya buƙaci jin ta bakin su sai ko aliya ta ce insha Allahu za ta yi fiye da yadda yake so amna ta lumshi ido cikin isa ta ce zan kula nafisa ta ce naji amma da ka ce ga amanar wannan yarinya shine ban ɗauka ba don ba a rena kishiya ko jaririya ce salma dai muradin ta a gama magana ta kalli cikin ɗakunan gidan don haka da ya ce salma baki ce komai ba ta ce ni yaya duk yadda kuke so wallahi haka zan yi kafin ya yi magana ta ce an gama mu kalli ɗakunan tausayin salma ya tsirga mishi yarin ya babu komai a cikin zuciyarta daga shi har matan ba su gabanta ya ce za ku gani ki bari a gama magana ta ce tau ya ce sai batun kwana ni dai in suna ne in yi kwana ɗaya a ɗakin kowaccen ku amma kuya kuka gani aliya ta ce ya yayi amnama ta ce ya yi. nafisa ta ce ai dama sai hakan don in ya wuce haka sai bayan wani lokaci za ki ga mijinki ya ce kewaye faɗin to ne matsala ya dubi aliya yau nan nake kenan ta ce haka ne suna tashi salma ta ce za ku tafi ba mu gani ba nafisa ta ce ke ba ƙauya sai ki ta kallo aliya dai yi ta yi kamar an kira wayarta ta sa a kunne ta fita tana faɗin hello hello salma kuwa sai da ta leƙa ko'ina shatima ya mata jagora sai faɗi take aljanna duniya suka dawo falo inda amna ta harɗe akan kujera ta ce anti guri yayi kyau Allah ya ƙara arziki amna ta yi ɗan murmushi sannan ta ce amin suna fitowa salma ta ce tsoro na ɗaya faya ya zan kwana ni ɗaya yau in aka ɗauke wuta zan firgita ya ce ba za a ɗauke ba in Allah ya yarda a to a haske kike kwanciya ta ce sosai ma jiya sun ɗauke wuta Allah ya sa antibiotic tana nan na ƙanƙame ta ya ce to dama ke sarkin tsoro ce ta ce kai hmm. allah ko da ranar nan tsoro na yi ta ji ya ce to mu je raka ki ki yi addu'a bacci babu abin da zai same ki bayan ya sata ta rufe kofa ya nufi ɗakin aliya ya wanka ya sha sabbin kaya ya ɗauki makullin mota ya fita kajin amarci ya siyo da madara mai sanyi da sauran kayan zaƙi don ya lura amna tana son shan zaƙi ko ya ce an saba musu da shan zaki kai tsaye gurin da motocin ta suke wuce ya saka tashi sannan ya fito da ledojin ya nufi falon amna yana shiga ya kulle kofar don ya san ba zai fito ba sai gobe ɗakin da ta sanar da shi cewa nan ne nashi nan ya nufa ƙarar ruwan da ya ji daga cikin ban ɗakin shi ne ya sa shi tunanin tana ciki shi ma ya ga kayan da ta cire a kan gado ran shi ya ce wannan yarinyar wanka a gurinta ko kifi sai haka ya cire hularsa ya ajiye akan drawer da ke gefen gado tana fitowa ya sakar mata murmushi tare da cewa kuma ki alwala mu yi wa Allah godiya dan jim din da ta yi sai ji tsoron kadda ita ma ba ta sallah ya ce kin ji kuwa ta ce ina tunanin kamar na yi alwala amma bari in sake Shi ne ya ja musu sallah suka yi raka a biyu ya dafa kanta ya addu'o'i kamar yadda ya zo a sunna ta je gaban madubi za ta shafa manta wanda take shafawa in za ta kwanta ya zo bayanta kawun shafa miki ta kalle shi ta cikin madubi ta yi murmushi a fuska kaɗai zan shafa ya ce eh kawo ya kalli ledar da ya shigo da ita ya ce ina zuwa ya je ya ɗauko filet da wuka da cokali mai yatsu ya ciro kajin da sauran abubuwan ciye-ciye sai ta kalle shi me za a yi kuma ba dai cin abinci ba ya ce a cin kaza amacci za mu yi ta wuri ido dole ne cin kaza ya daga mata gira ta shafi ciki gashi na ƙoshi ne da yawa honi ya cire rigarsa farar singileta ce kar a jikinsa ya ce barin baki kaɗan ta hau tsakiyar gado ta zauna ya ɗauki tirin ya hau shi ma ya sa wuƙa yankuna min ya tsira da cokali ya ce buɗe baki sau hudu ta karɓa ta ce ta ƙoshi ya ba ta madara shi ma kurɓarta ɗaya ya saukaye shirin bacci tashi mana wani ki wanka mai yi sallah da ƙyar ta sauko ya jira ta ta yi wanka da alwala shine ya ja su sallah sannan suka koma kwanciya to washe gari kamar jiya ya shiga ɗakin kowace ya duba ta tare da tambayar buƙatar ta su ukun kowace tana buƙatar gas don dafa abinci salma kuma tana buƙatar kananzir tun da wuri ya ba kowacensu abin da take buƙata salma da aliya ya siyo musu kayan abinci kayan miya ne ya ce bai san ina zai samu ba ya tambayi mai gadi ya ce a bashi siyo ya ce ta rubuta mishi kuma ya bashi kuɗin mota zuwa kasuwa da aka kawo ta raba hudu ta bada na kowa kafin yamma duk ya sallame su ranar ɗakin nafisa zai kwana kuma washe gari zai koma aiki ita ma dai ya sai kaji da sauransu kamar dai na amna ya ji daɗin daren shi da nafisa domin ta kasance mai ƙoƙarin faranta mishi kuma da sassafe ta haɗa mishi abin kari domin ya faɗa mata ɗan hutun da aka bashi ya ƙare ofis zai koma tana rataye da jakarsa a kafaɗa ta riƙe wayoyinsa ta ce suwici mu je in raka ka mota ya ce to suna fitowa barandar ta ya ce bari in duba yadda sauran 'yan uwanki suka kwana ta ɗan taɓe baki tare da faɗin to ɗakin aliya ya nufa wadda dama tana tsaye a windon ta na falo tana hango lokacin da suka fito kan ya ƙara so ta koma cikin uwar ɗaki da sauri ta ki amsa sallama har sai da ya nufo ɗakin da ya san zai same ta a ciki yana kiran my love ta amsa daga ciki ya shiga ta gaida shi tare da ɗan yatsa na fuska ya ce yaya ba dai ba ki jin daɗi ba ta ce na kwana da ciwon ciki ne ya ce shi ne baki kira ni ba ta zo ta dafa kafaɗarsa in na taso ka a wannan daren ina za ka neman magani gashi mu baƙi ne a unguwar sannan kuma na tuna kai da amarya ne zan katse muku soyayya ya yi murmushi komai soyayya ai ciwo ya fi komai ta ce to na samu sauki har za ka fita ofis ya ce i e. ta ce allah ya ba da sa'a ya tsare mana kai ya sa ka samo mana halak ya ce amin ta shi har zuwa barandarta nafisa ta kalli lokaci a wayar hannunta ya ɗauki tsawon mintuna tara a ɗakin aliya ya nufi gurin salma ya ƙwanƙasa ƙofar don ya murɗa ba a buɗe take ba ya buga sosai sannan ta buɗe daga gani bacci ta tashi ya shiga ta durƙusa ta gaiza shi ya amsa tare da tambayar lafiyar ta ta ce tana lafiya ya miƙe yana tambayar ta karya kuwa ta ce tun da ta yi sallah bacci ya ɗauke ta ya ce to akwai abin da take bukata ta ce a'a ya ce to zai tafi ofis ya koma yau ta ce to allah ya bada sa'a har ya fita ya tuna ya dawo yau anan zan kwana fa shiru yayi yana kallanta yadda ta yi cikin tsoro ya ce daga kin tsorata ne ta kirkiro yaƙi a ban ji tsoro ba sai ka dawo to ya yi yar dariya sannan ya fita nafisa ta kalli wayar ya ci mintuna shida ya zo zai je ɗakin amna ya ce mu je tare da na fito zan shiga mota tunda kin ga motar tana kusa da ɗakinta nafisa ta ce je ka fito abna ma bata tashi ba yana tsaye ta buɗe bayan ya yi ta bugu kayan bacci ne a jikinta ya ce zan tafi ofis ta ce to sai ka dawo ya ce za mu yi waya ko ta ce eh ya ce kin ci abinci ta ce yanzu na tashi ban san me zan ci ba inda ka sayo shawarma ɗin nan da nisa ya ce eh, sai an fita unguwan nan can cikin gari ne shi zaki ci ta ce eh ya ce to bari in tafi da mai gadi sai ya kawo miki Allah ya sa da yi suna da shi da safen nan ta ce amin leda hudu ya bashi ya ce ya miƙa kowane ɗaki salma fa ta yi na cikin tunani tun da shatima ya sanar da ita duk tsoronta ta fi son ta kwana ita ɗaya da ya zo ɗakin da rana ta dafa shinkafa da faduka shirmen da salma ta yi ta manta bakinta ne ita ɗaya sai ko ta shirga abincin fal tukunya idi ta yi ci bayan ta shaƙe masa kula da daddare ma shi za ta ci karfe shida ya shigo ɗakin na nafisa ya wanka ita ma sai da ya je su kajin amarci yana can ne ma ya ga kiran amna cikin sauri ya ɗaga ta ce honi ya ce na'am honi ya aka yi ta ce yana jin yunwa ne da rana ma ban ci komai ba ya ce ah, ba akwai danye ba kuma na sa muku gas ta ce honi indomi kawai na iya dafawa kuma tagin shi ne kai kuma baka kawo min mai aiki ba ya kasa magana can ya ce to bari in zo gidan amma yanzu me kike so ki ci ta ce chips ya ce shikenan leda hudu yayo ya kuma mika kowane ɗaki lokacin da ya shiga gurin salma tana zaune cikin kujera sanye take da riga doguwa baka da ɗan kwalinta ta zauna a saman kujera zuciyarta cike da tsoro bai lura da ita ba ya ce salma ta amsa daga inda take sai waiwayo dama kina nan ta sauko ta zo ta tsuguna a gabansa gani yaya ya ce amshi wannan ki kai ciki ta amsa tare da cewa kicin zan kai ya ce ɗaki dai ki kai tare da plate da cokali da kofuna ta ce to da ta je ba ta fito ba sai ta zauna a bakin gado cikin sake-sake ya ce salma ta amsa daga ciki ya ce zo ta tsuguna gaban shi ya ce ki je gurin nafisa ki ce ta baki jakata ta ofis har ta kai bakin kofa sai ta waiwayo yaya ɗakin da muka ci abincin shine na antina fisa ɗin ya ce a'a na farkon a bakin kofar ta tsaya ta kwankwasa nafisa ta fito ta ɗan buɗe ta leƙo ganin salma sai ta haɗare ta yi mata kallon sama da ƙasa sannan ta ce lafiya su yaya ne ya ce ki bada jakarsa ta ofis ta sake taɓe baki sannan ta juya salma da karambani ta shige ciki don kawai tana son ganin ɗakin cikin sha'awa take bin falon da kallo har ma bata san nafisa tana miƙo mata ba sai da ta ce dalla ni karbi da sauri ta kalli nafisa cikin yar fara'a ta ce ke ma an ta ɗakin ki yayi kyau wallahi nafisa ta taɓi baki tare da faɗin ni rike da allah ya yashati mai rasa wadda zai aura sunan mata sai wannan abun salma cikin sanyin jiki ta amshi jakar ta fita a zuciyarta kuma tana cewa ita wannan bata san abin arziki ba ta shiga falonta bata gan shi inda ta bar shi ba sai ta ɗora jakar akan doguwar kujera sannan ta leƙa ɗakinta don ta ga ko yana ciki daga bayanta ta ji sallama shi ya shigo ta wayoyo dama ka fita ne ya ce e ya shiga cikin ɗakin ya ajiye kayan hannun shi a kan gado ta kalli kayan da na bacci ne da kuma gogagu kala uku ya ce ina za ki samun kayan nan ta ce ga akwatuna na nan an kwashe kayan an saka a sef sai waccan babba ce kadai da kayan da suka yi min yawa a ciki ya ce wani kaya ne suka yi miki yawa ta ce ga su can cikin akwati wannan rigan ma ta jikina ai ta min yawa ya kalli akwatin cikin zula ya ce ɗauko ta ce ba zan iya ba rannan ma anti ba da atu ce ta sauko da ita ya ce in ɗaga kike ɗauko sai ta ja baya ba zan iya ba ya sauke akwatin a kan gado ya zauna a bakin gadon ya buɗe kayan cikin da ya gani ya yi murmushi tare da ɗaga wata brazier yanzu wannan ta miki yawa sai ta sa tafin hannunta ta rufe fuska ya ce to wannan fa da sauri ta juya baya ya ce cire in gwada miki in tabbatar sai ta wayoyo ta zaro ido cikin mamaki ta ce ha ba dai ya ɗaure fuska ina wasa da ke kenan laifi ne in na ce ki cire ki gwada in gani idanunta suka yi rau-rau alamun kuka ta ce don allah ka ya haƙuri yaya damkar ya yi dariya amma sai ya daki ya ce a ban isa ba kenan ko sai ta fara buga ƙafa. tana faɗin yaya don allah ka ya haƙuri kaji yadda take yin abun ya burge shi don shi mutum ne mai son shagwaba to masu haro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba